وأبصاره ومحبيه ومن كان على نهجه وتفتت بهديه إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن التقوى هو ملاك الأمر كله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم عباد الله الدين مبني على ثلاثة دعائم لا يكتمل دين الإنسان إلا إذا توفرت فيه كل الدعائم الثلاث أما الدعامة الأولى فهي علاقته بربه من حيث الغيب ما يتعلق بالإيمان والعقائد والأمر الثاني علاقته بربه من حيث توجهه للتعبد والتنفس وهذا ما يعرف بالعبادات والأمر الثالث وهو علاقته ببني جنسه وما يحيط به من الفلاسفه وهذا ما يدرك بالمعاملات والدين كله يرتكز في هذه الدعامة الثالثة إذ أن علاقة الإنسان مع ربه يمكن أن يقال معاملته مع ربه وعلاقة الإنسان مع ربه من حيث توجهه إلى العبادة والأنساب يمكن أيضا أن تسمى بالمعاملة ثم لا يكون الإنسان مؤمنا متقبلا عند لدى الله عز وجل إذا لم يحسن أخلاقه ولذلك نأخذ في هذه العدالة شيئا مما يكون في الدعامة الثالثة فإن الدين المعاملة كما جرى ذلك على لسان الحكماء ولم يثبت بهذا اللفظ شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوة بين wasiya أقل kan يقول lokacin الله san cewa igiyoyin da aka kusa wannan addini da igiyoyin su ne bangare na farko shi ne abin da ya shafi mu'amalar mutum da ubangijin su subhanahu wa ta'ala ta fuskar kuduri da kuma yarda da gari wanda shi ya kira imani ko aƙida ko tauhidi igiya ta shi kuma tsarin ɗabi'u da ibadu da aikace-aikace na fili da wanda suke a zuci wanda aka tana dawo mutum domin fassara wannan alaƙa ta da ubangiji ta zuci shi ne abin da shafi ibada amma da ƙarfi ibada ne sallah ibada ne azumi ibada ce zakka ibada ce hajji ibada ce da sauran abubuwan da suka da alaƙa da ibada kai ne akwai kuma dinki na uku ko kuɗi na uku shi ne abin da ya shafi alaƙarsa da mutum da uwansa da kuma alaƙarsa da raguwar abubuwan da suke kewaye da shi na aljanu ne na dabbobi ne na tsirrai ne kai hatta ne ke na malamin da yake rayuwa a wurin wannan yanki na uku yanki ne mai matuƙar wahala kuma ka ke cewa gaba ɗaya addinin madararsa an fi gane ta a wani saboda idan ka ɗauki alaƙar mutum da ubangiji za ka iya kiransa mu'amala ta fuskar inda. dan Allah ka yarda da shi ka yarda da samuwarsa ka yarda cewa ma akwai shi wanda asalin fitirar ka sai ke gamsar da kai kafin a zuwa ga ilimi domin ilimi a babu hakika daga baya yake zuwa wannan alƙa fahimtar ahalin sunnah wal jama'a amma ibada ita kuma ilimi ne yake riga ta kun ga a wajen filosofa a wajen ah, wanda ake ce malaman falsafa da 'yan boko waɗanda amma suke da aƙidar boko ba waɗanda suka yi boko ba wanda suka yi imani da ƙa'idoji na boko su a gurin ta hatta abin da shafi ubangiji ma kafin ka yadda sai ka tambaya ka samu amma mu a wajenmu ko da ka taso sama da ƙasa da abin da ke kewaye da kai ya ce ka amsa a kan cewa akwai Allah wa min ayatin laili wa nahar wa shamsi wal qamar wannan kuma in har mutum bai da rana tana fitowa ba sai an mai bayani ba ku abin da zai yarda da shi walai sai ya kawo bil azhani shay'un idan ta da nahawu ila dalili to kaga wannan shi ma ta'awun bil mu'amala sannan idan kai matsa abin da ya shafi ibada sallar nan ta kunshi mu'amala tunda za ka tsaya ne a gaban wanda ya halittu ka ya halice duniya wanda gabaki ɗaya sa'ar ka da nasarar ka take hannunsa wanda wanka shi ne zai ce ga inda za ka tafi ranar gobe da to ku ga dole ka ɗaya ka mu'amala sai shi irin yadda yake kuma sannan ya turo wata jakada ya ce ka bi shi shi kuma jakada ya ce ka yi sallah irin yadda ka ga ina sallah sannu kama ra'ayi tumuni alimkin an narahu ولا mu iya ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba za mu iya ganin sa ba ya riga ya koma zuwa ga ubangiji sakala ila rafiqil a'la amma za mu iya ganin sa ta cikin hadisansa a shi ma da ibadar mu'amala to idan ka ɗauki ɓangare da mu'amala mu'amala tsakanin ɗan adam da duniyar da yake farkon ɗan adabin da kake da mu'amala da su shine iyayenka suna da haƙƙi na wajibi ko da addini ya shiga tsakanin ku a kan ka kyautata musu dukkan abin da a al'adar ku ake iya kira da suna kyautata a magana a kudiri a zuciyarka sannan kuma a aiki da za ka ka ɗauko zuciya mai tarin yawa ka koro wa mahaifanka amma a cikin zuciyarka kana ganin mutanen banza ne ba ka yi sa'a iyaye ba Mijin ba da haƙƙi na addini kai wannan aƙidar ba to ba ka kyautata ba misali idan suna samun wani addinin daban ba musulunci ba ka ji a ranka cewa ba dan addini ya ce a cikin ta musu ba me za ka yi wanda ba musulmai ba wannan ba ka da ne suna kan wata bid'a bayyananniya wadda ilimi ya isa gare su an yi amfani da duk wani salo na hikima sun ki barin wannan bid'ar bal ma suna ya kishiyar ta sunna bisa ilimi da cewa to duk da haka suna da haƙƙi su kyautata musu amma a ranka tana jin takaici da haushin su a kan wannan tabbacin da suke wannan ma ba ne suna da wata mugunyar ɗabi'a wadda take ba ta fassara ta da sunan fasikanci ko alfasha ko duk da kima da mutunci wadda ilimi ya isa zuwa gare su akan munin halin da shi an tsora su akan tabarki sun zaɓi wannan mugunyar ɗabi'a mugunyar hanyar to kana kyautata musu amma a ta kana tsanar su da tsanar a kusa cikin wannan bayan amma dai mujarrabin bambanci na ra'ayi saboda su kuci boko ba kai kayi boko saboda su ba su da kuɗi kai kana da kuɗi saboda su mutu waye ba kai ta waye saboda su mutanen da ne kai na yanzu ne saboda su su iya turanci ba kai ta iya ko saboda su su haddace qur'ani ba su haddace hadisai ba kai kuma yanzu ka haddace da eh, kai kuma ka da aranka kai ba ka san aranka kaman ma kai iyayen wani wani su ne iyaye ne ake don wani iyaye duk ya fi zafin da za ka yi Allah ne kalle ka kuma in har ka kuskura ba ka kyautata mu'amala ka shi ba to kana cikin mutum ko kura na alkiyama da Allah ba ruwan sa salamun la yanzu Allah ilayhi yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim duk irin abin da kake da shi wajen Allah ka san ne Allah ka kadai ba za ka shiga ta kai aljanna tauhidin ka imanin ka kai a bayan wanda ya wajen wannan amma ba ka san ba amma a haka Allah zai wanke ka saboda asalin imanin ka ya sa ka aljanna wayannan mutanen Allah ba zai wanke ba ruwan Allah ba sai musu azaba na ɗayan su na farko shi ne wanda baya baya tuka sa wa iyali ba ko wanda yake nuna na musu ba wanda baya tuka sa to ina kuma ga mai nuna na musu al'aqu wadda yi mutu ga mutumin da yake ba shi da kishi a kan iyalinsa ‘ya'yansa da matansa yana kallon su a kan sako amma ba zai iya haka wa rajilatun bisa da kuma matar da take kokarin sai ta mai da kanta namiji da ganga Wai nan guda uku a cikin da al'aqu kenan wanda baya iyayensa da'a ko da baya saba musu in dai baya yi musu da'a su ce gaba da sai sai yamma kaga bai mu'amalance da kyau to shi ne su ne ɗan adam sun farko da yake da haƙƙi a kansa bayan haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyayya ba tare da sai ka tilasta wa kanka sanin me yasa manzon Allah ya ce ayi kaza ko ya ce kar ayi kaza ba tare da wai saboda masoyinka ko masoyinka baya ko masoyinka ya ne ba in dai annabi ya ce ai komawa yake yi wannan an riga an gama ya tabbata kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi ko yayi ko ya ce a bari sallallahu alaihi wasallam daga nufin kuma haƙƙin su ba shi da alaƙa da cikin da dama ko wanda uwarka ta haife shi a fararo ta dai ƙarshen rashin adalci ke nan da uwar ƙarshen rashin kyautatawa kenan ka gaza haƙurin kama maka uba na halal to ko shi ta ya uwarka inda misali zai taso ya dinga zagin ta ko ya ki masa da'a sai an caje shi a mutunci a kan rubin bayan akwai haƙƙin mace haƙƙin miji a kan matarsa wanda babban haƙƙin da ya fura taya a wuyan mace wanda wajibi ne sai ta sauke wannan haƙƙin wanda da za ta dinga fara tara kyamun laifi ka ɗebi dukiyar da ta gada ko ta tara ko aka ba ta kyauta ta an ta yadda ita kai sadaka ita amma ta gaza irin wannan ɗauke wannan haƙƙi to akwai barazana ba lalle ne Allah subhanahu wa ta'ala ya jibe ka ba duk aikin da kai shine aikin yi haƙƙin yi wa mutum ɗa'a, da haƙƙin kyautata wa mutum an karɓo daga Hussein ibn Nixon Allah ya ƙara ya a gare shi ya shigo mu sai wata babbar da ta samu da Allahu alaihi wa alihi sallam ta gama abin da take ga kuma za ta ce bai Allah kina da dubi a za ki zo min anti tace ya Rasulullah ina da miji ya kuke da shi ta ce ina iya ba ki kokari na sai ina rada za ta ce ta ke da dubawa domin shi ne wutar shi ne annabi ko su yi kai da fasin ne na kuma ba sharadi akan wai miji ya kyautata masa sannan za ta kyautata shi dai akwai haƙƙin da shi ma a kansa wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu san tsinci na kaɗan ko yanzu ko wani lokaci insha Allah mu sai mu الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه رضوانه babu talamu ma'ana ba dole ne sai miji ya ajiye wa matarsa sha tara ta arziki sannan ne ya tsarsa suke matsala ko da yana zaluntarsa yana zaluntarsa wannan zalunci Allah zai shafe shi akan zalunci daban ka kuma idan kai wani abu wanda ke sunansa rashin da'a sunansa rashin kyautatawa la'alla in aka zo cajinta har sai a maida ya zama bashin da kake zo na zalunta ta kuma sai zama har an karɓa ko an ta bashi tara da hakkin yin ya ce ne matuƙar girma sannan shi ma mazin ya ba Allah sai ya sai da shirin alkiyama idan bai taɓa saɓa wa Allah ba sai cin zalin matarsa kawai wannan ba zai shiga aljanna sai an yi ikati za a san salama ta yi abu huraira wannan mutum ya rawaito ya ce da su da mutum in wani hakiki da ka sani ba za a bar kotun Allah a cikin gidan karshe ba sai an ɗauko ake nan an dawo wannan. Wadda ka ala ya zaura masa hakiki siyarwa talaucin ka daban nauyin da yake kan ka daban duka a malikiya da shafi'iya da hanabila idan a wajen su kuma wannan shine ra'ayi mafi inganci idan mutum ya auri mace da arzikinsa da komai ba wai in ba shi da arzikin ciyarwa ya aure ba da arzikinsa sai a zarta afka mishi kuma sai ya gaza samun abin da zai ba ta abinci irin na al'adar shi kamar munan da safe sai an ci abinci da rana a ci da daddare a ci wannan a kalla ke mutu to in za ka sauye masa ɗaya daga cikin uku akwai sharɗai wajibi ne zama akwai talauci sosai ko akwai wata maslaha ta likita likita ne sai kar a ci abinci da safe za a je awo ko wani abu wannan ka ake hanawa ya zama akwai talauci na kuma an yi ƙoƙarin a nemo ba a samu ba to na uku duk da haka sai ka nemi abuwarsa da da ta yafi in ba haka ba kai mata shi saboda kai ne ka talauci duniya a ita ma ta sani to ga talauci ga za ta ci kuma sai ka zauna da ita tsarwar Allah da shi tabbayar da muke na yi kiyaye na ina tsoron kuma duk da mutunci na ko zuwa neman haram zuwa Allah ki sauke min nauyin da yake kaina na siyar da shi a in na samu zan siyar da shi ko kuma ki ranta mu ko ki yi haƙuri ki bi ni bashi in na samu zan bayar miki ko kuma ya gudana a al'adar ku cewa ka ga ƙoƙarin ka kuma shirka ya fi wani amma ki zo baya bai wa Allah kina to ya zan yi ke zan ba ni babu ne wallahi sai Allah ya kama a wajen malikiya da shafiya da kanajila suka ce idan ba ka da abin da za ka bata kuma ta gaba za ta iya haƙuri ba in za ta iya haƙuri to wannan gaskiya ma da ita a matsayin ta na mata kuma ma ana so ta yi haƙuri ta duba rayuwa amma in ta ce san ba za ta iya haƙuri ba ita ba za ta jure wa kamuwa da ƙwalta ba yanzu ciki ba to ta ke ta in kuma kai kusa ya halatta ka suka kai ƙarar wajen alƙali shi kuma alkali zai ƙa'ida ta kotu wanda da cikin ƙa'idar shi ne ya tabbatar da gaskiyar babu in ya tabbatar da gaskiyar babu ya ba ta haƙuri ta matar ya nuna mata rayuwa ba kullum ne ake samu ba idan abin kuma ya kai ga taƙi haƙura ko akwai cutuwa a ciki to matsala shi ne alƙalin zai umarce shi ya tafi in ya ci alƙalin yana da haƙƙi ta kan ka ji fakin da ba suka kafa hujja da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala li yumtik zu sa'atin min sa'ati a dan kafa hujja hujja da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala fa aslifuhunna bi ma'ruf aw sarrihuhunna bi ma'ruf ku rike su irin riko da aka saba shine ka ciyar da ita ka bata magani ka bata wajen zama ka bata sutura ka kula da tsaranta da za ka zaunar da ita a inda za a iya harbin ta ko a zo a ɗauke ta cikin kuma ya zanto ba ka da ita tana da wurin da misali ka ɗauko ta a garin da ake zaman lafiya ka kawo ta garin da zaman lafiya ya ta'azzara ya zama rayuwar ta tana cikin haɗari da za ka iya ba ta tsaro ba ba ka fi ta kamar da ita inda za ta samu aminci sai dai inda iyayenka da iyayenta da danginka da danginka duk a nan suke kai ta ma haka abin yake to wannan ya shiga cikin abin da ta ummu fi balwa wal umuru na ba ka fi ta ta abin da ta ta abba ala hakkin mutum nan kaɗan daga cikin hakkin akwai hakkin ƴaƴa hakkin su na farko shine ku saba da su ta hanyar halal duk wanda ya taimaka wa ƴaƴansa ya bari sai da aka yi aure tsakanin da kotu sannan ya samar da su ya sanya haƙƙin kansu haƙƙi na biyu kuma ka yi duk yadda za ka yi kada ya zanto sakacinka ya sa an same shi da rashin lafiya ga kuwa za ta ɗauki damuwa ta sa a ranta damuwa ta ba gaira ba da biyu har ta samu depression ciwon damuwa har depression ɗin ne cutar da cikin da take ɗauke da shi kuma ya zato akwai damar da za ka iya kwantar da hankalinka ka ta kamu da wannan damuwa a haifi yaron da na kasa ta fitar da shi kuma sai Allah ya tambaye da akan to da Allah ya halitta komai da sarrafa amma in kaddara ce ta afka masa yanzu da mace za ta je ta je ta yi kulumboto da tsaki da wani abu haka ta je ta sha wani abu ko garin shaye-shaye a abu da samu ɗan cikin ta to ta fitar da shi kuma yana da haƙƙi a kai ko kuma uba ya ɗaukar nauyin uwa wajen renon ciki har rashin sakacin ya bari su zuwa ga samun tsawon da ke bashi da lafiya ko halitta ya a yanzu abin da ya tabbata na cutar kikila da ake samu da yara da sun malaman zamanin nan suna ga ya aiki a wannan matsala da matsalolin baya a kai idan likitoci ƙwararru masu tsoron Allah suka bayar da ko ce ƙwararru masana ko ba likitoci ba ne suka bayar da kashe cewa in mace iri kaza ta haɗu da miji iri kaza yawanci ana iya samar da ɗa mai rura kaza to kada ka raka sarrafa ka nemi zafi a wajen Allah ka guji abin da zai iya samun ƴaƴanka ya hana musu ƙwaƙwalwa da lafiyar da za su iya bauta wa Allah da neman arzikin da za su taimaki al'umma sai ka yi kokari ka sama musu yanayin da a duka dukkan alamun kai ne kayi na ka saura ubangiji kuma yana to balle uwa uba kuma ka hana musu abinci kuma ana tarbiyyar yara ne ba wai dan kawai in sun girma su saka masa ba aiki ne Allah ya baka wanda Allah ne dai da kai kare da kishin hadisin Abu Bakar da Aslan duk kwana kai da kai a duniya duk wani rasa da kike cikin wannan kwana ya Allah ya ya don kuwa bayanai a kan makoki da mu'amala suna yawa ga rana ga yanayi za mu tsaya a nan insha Allah bi Allah ya ba mu ta'ala ya sake ba mu dama sai mu ƙara haskawa a kan abin da ya shafi haƙoƙin ƴaƴa da ko mu'amala tsakanin iyaye da ƴaƴa ya Allah muna roƙon ka sa mu zama bayan ka nagari Allah muna roƙon ka sa mu zama bayan ka nagari Allah muna roƙon ka تكثر من جزء عليك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ha akwai ɗan'uwa da suke yi zuwa a su a kan rashin lafiya ko wani bawan ana da suke ɗan'uwa a masallacin da yake da mara lafiya mutum da ba mara kansa ana ta sake kuɗi kuma yanzu ga shi an dawo gida ma ana kokarin sake komawa da shi da dukkan wani wanda yake da rashin lafiya Allah kun yi ta shi kafa mamatan mu Allah ya gama gafarta Allah muna roƙonka halin da muke ciki a wannan yanki namu na taɓarɓarewar tsaro ubangiji Allah ya kawo mana sauki Allah ubangiji ya kawo mana adalci duk wanda zama rashin tsaro ya ga ya hana su zama a inda suke a mazubin Allah ya ba su ladan wannan musiba kuma Allah ya dawo musu da tsaro da aminci su dawo musu Allah ka sanya arziki ya game ya gane kasar sarfa baki daya ya ubangiji Allah ka tsare imanin Allah ka sa mu zama bayan masu bauta maka kamar da kake so a bauta maka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وقوموا الى صلاتكم يا محمد الله أكبر الله ولا إله